لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إن رأتكم متفاجئا وأظن مجلس فينا ونعم فإني رسول الله قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار والنفر العلامة عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمة الله عليه wanda ya mutu hijira na da shekara 1376 bayan hijira yau na 26 ga watan bakwai hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na da shekara دقريب أولى أربعين أمه والليل إلى أشرين دكار وتنآمن بيو لأشرين دبيو إنتاني في سياح البلد والنشين إلى رسول مولاتنا تلقى أشهرها من التاكي من البركة كعبوه فارا muna yin ta'aziyya ga ɗan uwa da kullum ana tare da shi a wannan majalisi da ko majalisai a rage sunusi

ولا يجي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي إلا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة متفق عليه وفي لفظ والقصد القصد ترجوه muka ce abin da wannan hadisin yake nufi shi ne ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yana magana a kan cewa shi asalin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya addinin musulunci ya sanya shi ya zanto mai sauki ma'ana ta fuskar hukunce hukuncensa Allah ta'ala bai shar'anta wani hukunci ba wanda wato ta shallake ɗabi'ar ɗan adam ta shallake iyawar ɗan adam ta fi ƙarfin mun ce darasi na talatin da ɗaya ne ko mm. aikin mun faɗa eh, ta fi ƙarfin yadda ɗan adam zai iya duk a cikin ahkam ɗinsa duk a cikin aqa'id ɗinsa duk a cikin awamir ɗinsa da nawabi umarni da hali hukunci-hukunci da aka ce mutum ya yi wanda suke na asalin ginshiƙi wanda ake la'akari da su a matsayin usul islam ko kuma usulul iman ko kuma furu'ul islam ko furu'ul iman duka wannan rassan da tuwasu babu wani abu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi wanda ɗan adam ba zai iya shi yasa matsalar sauƙi din a baya din an tuna mun yi magana muka ce suna cin qawa'id Ga gamammun ka'idoji na musulunci wanda suke shiga kowane zali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace babu wanda zai dauki addini ya tsananta wa kansa ya wuce inda aka yi mai umarni ko inda aka yi mai hani ya kai matuƙa ya yi karambani ya yi abin da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake yayi ba ba alqur'ani ne yake yayi ba kawai yayi gaban kansa to fa sai addinin ya rinjaye shi illa ghalaba shine ɗaya daga cikin shawaqul hadith ibn al-munayyir kamar yadda ibn hajar rahmatullahi alayhi ya hakaito yake cewa lalle wannan hadisin ɗaya ne daga cikin alamun da suke tabbatar da gaskiyar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi mun gani da idan kamar yadda wasu mu ma gani duk waɗanda suka yi barayana iya suka yi gaba gari a cikin addinin musulunci suka kai shi inda ba aka ce musu su kai shi ba to za ka ga shi sai sun ma fita daga addini to kenan wannan ba wai ana nufin cewa mutum kada ya nemi mafi kamala da mafi cika a cikin addini ba har yake nufi ba ma'ana ana nufin mutum ne gaban kansa ya yi addini da salon da ba da shi aka ce ya yi ba ya ɗauki wani samfuri na takawa ko wata istiƙama wadda ba irin wannan samfurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba ba haka magabata na kwarai suka fahimta ba yayi gaban kansa yana ganin cewa a shi fahimtarsa ita ce za ta zama daidai yadda ya fahimci addini shine zai zama daidai to babu inda zai je wannan ya yi kira ta mazo dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda ku haka ne ku kamanta ku dai ku yi iya daidai yadda za ku iya ku kamanta kuma albishirinku ku yi bishara kada ku ji cewa ko da yaushe abin da kuke baya yi a'a ku dinga yi kuna kamantawa daidai iyawarku daidai gwargwadon yadda kuka samu ilimi an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma ku yi zaton alkhairi cewa za ku samu shiga wurin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi wurin aikin da'a ku nemi taimako da jijjifi da maraice wurin mai samun zaburar da junanku wurin ribatar waɗannan lokutan domin yin wasu ayyuka na ƙwarai ɗoriya a kan ragowar lokutan da ba waɗannan ba haka na babu laifi za ku iya yin amfani da wani bangare na dare shi ma don ku ribace shi a wani lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku zamto a tsakiya za ku isa inda ake so ku je na yardar Allah tabaraka wa ta'ala malam ya ce wannan wato wannan hadisin girman ya isa ya tattare wasu wasiyoyi na alkhairi a cikinsa ya tattare tuwasun addini manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za mu ga a asalin hadisin yayi bayanin wani tushe shine na sauƙin addini ma'ana ana nufin cewa wannan addinin abin sauƙaƙewa ne abin sahalewa ne ta fuskar aƙidinsa da ɗabi'unsa da ayyukansa da umarninsa da hannu yake domin ka gare in ka ɗauki ta fuskar aƙidinsa yana komawa zuwa ga ko dai imani da Allah ko imani da mala'iku ko imani da littattafai da manzanni da ranar lahira da ƙaddara mai daɗi da mara daɗi yace duka za ka ga aƙidun musulunci aƙidu ne wanda zuciya take karkata gare su wanda bata ci karo da aƙidu ne da ta ci karo da lafiyayyen hankali ba Aƙidu ne wanda in dai mutum ya yi riko da su to za su kai shi gaci zai rabauta da mafi alkhairin abin da ake so a rabauta da shi ta ce shi ne yardar Allah ta baraka ta haka na ɗabi'u da ta'adu da musulunci ya zo da su da ayyuka za ka ga duka suna ɗora mutum a kan mafi ƙololuwa mafi gyaruwar ayyuka wanda a cikinsu ne gyaruwar duniya da lahira take inda za a baka aiki a ce ka je ka yi bincike duk abubuwan da Allah ta tabaraka ta'ala ya ce a yi abinda baka gano me sirrin baka zo a yi maka bayani bisa doron yadda magabata suka yi fashin baki malamai suka faɗi sirrika da ilal da ta'ali dalilan da ya sa aka ce a yi na wanda ake iya ganewa wanda yake ma'kulul ma'ana banda manqulul ma'ana wanda yake shi illarsa ta'abbud ne da mutum zai sha mamaki sai kaga addinin mu na musulunci ya bambanta da irin addinai wanda suke na gargajiya wanda shaidan aka same su daga wahayin shedan wanda zaka ga mutum yana yin wani abu shi kansa idan ka tsare shi za ka yanka shi ka ce me ma'anar wannan abin da kake bai tsani ba addinin musulunci ba haka ba ne shi ya sama ake samun garbi da daɗi da ɗanɗano a cikin wato ta'adu na addini ta'adu na addini ba abu bane na yau da kullum wanda mutum zai saba da shi ya kai yana jin daɗinsa baya jin daɗinsa ya gane ma'anarsa bai gane ma'anarsa ba kawai ya kai a'a addinin musulunci ba haka yake ba yace za ka samu cewa gyaruwar duniya da lahira a cikin wa'annan abubuwan suke to a nan ya tattare bayanan ne wa illa akwai ahkam din da wato sun haɗe salahud duniya wal akhirah akwai kuma ahkam din da salahul akhirah ne kadai akwai ahkam din da salahud duniya ne to amma salahud duniya yalzam minhu al akhirah Don haka wannan su ne masalih wanda da yaren malaman shari'a ko sulfiq suke yawan abbarawa su ce wato masalih maslahohi abin da yake wato wato akwai fa'ida da cikinsa. sa a duk abin da Allah ga ya hana to saboda barnar da take ciki tarin jayi alfanin da ke ciki maslaha shine alfanu ko dai zanto zaka ci gajiyar abin ne tun a nan duniya ko kuma zaka ci ne nan duniya da lahiyar ka gane ko baka gane abinda kuma aka haramta za ka samu ko da akwai amfanin da kake riya cewa akwai don akwai wani amfanin da kawai ana riyawa ne amma amfanin in ka kwatanta da barnar da take cikinsa to bai kamata mai hankali ma ya kira wannan amfanin da matsayin cewa amfani ne ka ɗauki ta'amuli da kayan maye da abin da ya kama da haka ko da mai ta'amuli da su shaidan ya masa wahayi yana riya cewa yana samun wani bangare na amfani amma an ka kwatanta yadda yake wukuntar da hankalinsa wannan gaba wadda take mafi tsada wadda wadda wasu suna suna da abin duniya da za a ba su zaɓi za su miƙa abin duniya a ba wasu nasu wannan hankalin da wane da wane yake ƙoƙarin ya kawar da shi a wasu lokuta amma babu wannan dama za ka samu cewa wannan amfanin mas'u amfani ne kawai na riyawa amma ba shi da hakika to za ka ga haka shari'a take tabin abubuwa take wannan ɗinsu duk abin da ta hana ko da kai kana ganin kamar an takura maka to amma idan ka kalli abin ta fuskar maslaha da mafsada wato alfaninsa a nan duniya ko a lahira ko kuma barnar da take ciki da za ta same ka a matsayinka na kai tilo kai kaɗai ko kuma a'a a matsayinka na wanda kake wani bangare na al'umma ko al'umma gaba ɗaya za ka samu lallai a cikin shari'ar nan ma gata ta maka a cikin shari'ar nan ma kula take yi da kai kamar yadda za ka samu wasu abubuwa da ka tilasta maka ta ce sai ka yi to inda za ka bar su to ka da cin gajiyar rayuwarka duniya da lahira da ka rasa su don haka duka ta wannan fuskar in ta kalla addini Allah ta'ala ya sauƙaƙe shi musahhalatun muyassara shi yasa malamai suke da ƙa'idar cewa la taklifa bima la yuqa Allah ta'ala kaf a cikin addini baya dora mutum abinda ba zai iya ba wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci ba a cikin addini shi yasa ka gama suke da qa'idar idza daqa al-amru tasa idan lamari yayi kunci sai yayi yalwa idza daqa al-amru tasa idan to cewa lamurra sun kulle babu kai da za kai kai wannan abu to sai kaga an samu yalwa sai kaga abun ya samu rangwame inna ma'al usri yusra mun gane القرآن مثالي يا لسا قومنا أبو بوا دمو من الله يا حرم تاما يتي حرمت عليكم الليل والدر ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما لقيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلك فرق في أما تيتي فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله رحيم رحيم أي أن فمن اضطر دنجني لو أن أقول لك أمرك فأكل هو فخاض فيها ما لا أقول أبدا أكشافي سي بكاتا تتيل السامي سيّاي تآمني لو أن أبدا أكفتا أكشون to sai yayi yayi mu'amalance shi daidai gurbanin bukata to wannan babu matsala a cikin kaga wannan duka yana cikin raf'ul haraj yana cikin raf'ul haraj dauke wannan kuncin to da a ce babu wannan suhulan da sai a saka maka sai a ce maka ko za ka mutu sai ka yi ko ka so ko baka so ko za ka mutu in dai aka ce wannan da shi umarni ne to kawai babu wani sauki sai ka yi shi babu wannan shi yasa muka ga a wasu matakai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kausasa harshe game da waɗanda suka ba da fatawa ba bisa ilimi ba saboda sun janyo salwantar rai in sa hadisin qataluhu ko qatalahumullah ما منعهم أن يسألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العلم سؤال صحابة da aka fasa mai kai ko ya nemi fatawa ta ce dole sai kai wanka zuba ruwa a kansa kuma ya mutu ya sallama ce katalu su suka kashe shi ya zarge su ya kasa harshe ɗan aikinsa ne wanda Allah tabaraka ta'ala ya musu rangwami ya yadda da su ya ba su aljanna tun a duniya ya ce amma ya hana ba za su tambaya ba iblam ya alamu tun da ba su sani ba ai yin jahilci ilimi tambaya fa inna ma Shekaru da ilimin su'a an gani ko duka wannan yana cikin raf'ul haraj malam ya ce don haka duk wannan Allah ta'ala ya kallafa masa wani hukunci to lalle ya tallafa masa ne dan zai iya yi wannan abun ba zai sa shi a cikin kunci kunci ba shi yasa mu bambance tsakanin abin da ba za mu iya ba da abin da zuciyarmu ta saba yi muke ganin ba za mu iya haƙura da shi wani shi yayin da kake wannan magana yana kallon shi ba yadda za a yi raba rayuwarsa da cin riba saboda ya gina rayuwarsa a kan cin riba yana ganin ba tare da ribar nan ba ba zai iya mutu a ba. wanda wata matsala ce da mutum ya dora wa kansa eh wata matsala ce da ya dora ya dora wa kansa amma wannan baya nufin cewa me yasa wani sa mutane biliyoyin mutane da basu shiri ba me yasa suke rayuwa me yasa su suke iya rayuwa ran da kake da shi ba shine irin nasu ba ila kuna rayuwa a gari daya kuna cin abinci iri daya kuna yin salon rayuwa iri ɗaya me yasa su suka wadatu gabarin wannan kai ka gaza wadatuwa wani zai ƙi yin musulunci saboda shi ba zai iya haƙuri da zina ba wani wani tsari ne ya ɗora wa kansa amma a asalin miƙaƙƙiyar fitra a asalin wato yadda Allah ya halicci ɗan adam da kyakkyawan tunani da kafin ya gurɓata kafin ya ɗora kansa a wani tsari wanda misali bahaushe ya ce sabo turken wawa shi mai da kansa wawa ya saba wa kansa amma asali shin ɗabi'ar tasa za ta iya haƙuri da wannan kuma za ta iya haƙuri ba ita ce magana da ake da haka wani zai ci ai shi ba zai iya musulunci ba saboda musulunci ya haramta a ci alade shi kuma komai yana so ya ɗan sirka da wannan nama saboda daɗin da yake haka wannan wani batu ne yake wani batu ne daban da bambanci da misali ka zo ka ci a'a kai ba za ka iya rayuwa ba sai ka ci abinci ba za ka iya rayuwa ba sai ka sha ruwa kaga wannan wata magana ce wadda take haka take amma waccan kuma a wani tsari ne da ya tsora kansa to dan haka duk hukuncin kunce na shari'a da aqidunsu da ahkam ɗinsu da usul da furu babu wani abu wanda Allah tabaraka ta'ala ya yi shar'anta wa ɗan adam wanda a nature sa ba zai yi ba babu wannan shi yasa yace lafiyayyen hankali yana karɓa miƙaƙƙiyar halitta tana karɓa ma'ana don cewa akwai hankalin da ba mai lafiya ba ne akwai ɗabi'ar da ta gurɓace wanda kana so ka ga wannan sai ka duba a cikin wanda la na billahi wa bil na ka kalli irin yadda Allah Ta tabaraka wa ta'ala yake siffanta wasu daga cikinsu. yake cewa waya. kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulu al-an'am wan naru maswan lahum suna ci suna sha kamar yadda dabbobi suke sha suke ci su sha ko suke jin daɗi ƙarshe wuta ce masu akwai abin da ko mutum bai imani da la a illallah in dai fitra ɗin ta sami kakkiya ce bai kamata yi ba akramakumullah ya za a ce mutum ɗan adam ya zakke wa dabba amma su a wurinsu wannan yanci ne dama ce bal har ma za su su tallata wa duniya ta ga fitara ta ta gurɓata Allah tabaraka ta'ala bai sanya sha'awa ba tsakanin ɗan adam da dabba akramakumullah ya za a ce ɗan adam ya zo wa jinsinsa ai ta asali ba muhallin sha'awa ba ba mabinna ba ce ta sha'awa amma su sun san wa kansu wannan ko ba su tsaya a nan ba a kokari suke ma sai sun dora wa duniya cewa wanda bai da wannan tsarin ba ma shi shi wato wato ya dace a sauke masa wani zafin kai da yake damun cewa dan wato wato kunci ne da sauran kaga wannan canjawa fitra ce canjawa fitra ce dan ba canjawa fitra ba ya za a yi maganar auren jinsi in ba canjawa fitara ba ya za a yi abin da yake yana cutar da hankali amma abin da zayyana shi ana tallata shi misali kayan maye tukka da warwara za ka ga shi nan eh, ana musu shiri na musamman ana musu talla na musamman da kuɗi na musamman ana tallata su a fina-finai da sauransu ana nuna cewa a'a ci gaba ma shi ne ta amuri da irin wannan kaya na daga jinsin giya da sauransu da abin da ya kama da haka kaga wannan akwai abin nan akwai alkairu bi mikiyalai ko kamar yadda larabawa suke cewa wa fara'iduhu ashalu shay malamin ce kai in ka kalli ma abinda Allah ya farlanta sun fi komai sauki eh abinda Allah ya farlanta sun fi komai sauki domin a cikin su babu taklif bi ma la babu haraj an yi raf'ul haraj ba a dora maka abinda kwatota ba za ka iya ba sannan a abin da aka shar'anta maka ɗin idan ta kulle maka kuma sai aka sauƙaƙa maka an gane mun ba da misali da family turra ɗin ko kai akwai abin da zai zama maka wajibi amma sanadiyyar wani abu wanda zai zo ya tafi da tunanin ko hankalinka baka san ma inda hayyacinka yake ba shi kenan sai a ɗauke maka zunubin ba za a rubuta maka shi ba sai bayan lokaci ya tafi dama ta dawo ta dawo hayyacinka shi kenan sai a ce kawai rama ko ba ta da zunubi shi ne ibnu sa'di rahmatullahi alaihi wannan littafin a manzumarsa ta qawaid fiqhiyya yake cewa وليس واجب بلا ابتدار ولا محرم مع اضطرار وليس واجب بلا ابتدار abinda Allah ya wajabta maka kuma sai ka zo matakin da kwatanta ma ba za ka iya yin sa to wannan wujubin saqata anka mun bada misali da salisul bawl da ahlul a'zar umuman mutum wadda take yoyon kutsari Allah kiyaye an shar'anta sai an yi tsarki za a yi sallah to ita sai ta daina sallah kenan ba za ta daina sallah ko kaga shi kenan hukunci da hukuncin mai da lura kenan ita yi ta ta wanke wurin ta kunzugu ko da ko misali kutsarin Allah kiyaye yana fitar da ma zai iya jika wannan kunzugu shi kenan sai ta ibada ta haka saboda idan ka ce mata dole sai ta farzanta daga wannan da jasar to sai dai a daina ke ko to duka wannan ba a samun su sai a cikin shari'a da za Allah sallallahu alaihi to in ka fahimci wannan za ka gane wata magana da muka taɓa yi cewa duk inda ka ga tsanani to gwargwadon yadda mutum ya tsananta wa kansa addini gwargwadon yadda jahilcin sa yake amma in ka gane makafi na shari'a to magana ka tsananta wa kanka ma bata taso magana tsananin ma bai taso shi hukuncin Allah ya shar'anta su ne don a iya yi hmm. ba wai yana shar'anta hukunci bane don ya kure maka maleji don ya kure kasa kasa yi a to me ribar in an shar'anta ma abin da zaka kasa yi malam yace wa amma salawatul khams yace amma dangane da salloli na na guda biyar za mu ga fa innaha tatakarraru kullu yawmin wa layla suna mai maituwa hmm. ko kullun dare da maraice khamsa marrat biyar fi auqatin munasibatin lah kuma kowace sallah sai aka sata a daidai lokacin da ya dace da yace amma Allah madaukakin sarki cikin lokacinsa da kwarewarsa wa tammama al-latif al-khabir suhulataha bi ijab jamaati wal ijtima' sai sauƙaƙe ta yace me a haɗu ai da a ce cewa aka yi an shar'anta mana sai mun yi daban-daban da harajin da za mu shiga sai ya fi nan sai ya sanin ijtima din wani zubin haduwa ai sallar sai ka ji wani sauki eh sai ka ji wani sauki yace fa inna al-ijtima' fi al-ibadat min al domin duk ka haɗu da ɗan kuna yin ibada sai ka ga kai ma kana sake samun zabura kana samun ƙarfin biyu ka kalla da Allah tabaraka ta'ala ya ambaci shar'iyyatu siyam shar'an ta azumi sai yake kamar kutiba ala alladhina min qablikum kamar yadda aka wajabta wa wanda suka gabace yayin da nake cewa an dora mun wani nauyi kuma kafin a dora mun kai kuma da ya riga yi sai ji a ashe ma ba kai na fara wani sai in ji an dan rage min wani haraji wani kunci da zan shi sabanin a ce ga wani tsari akan ka za a fara gwadawa idan kai sai to shi kenan wannan duk abin da ya faru ya kai na dora wa kai kaga sai ba Allah tabaraka ta'ala sai ne mana an gane sai ya ce haduwa a ibadar yana cin abin da ke zagarawa والمسهلات له ينا توقيتا ورتب عليها من wa الدين وصلاح kuma ya sanya wasu alkhairai wanda addini yake sake ƙaruwa da su sanadiyar wannan haɗuwa ɗin da kuma daɗa gyara imani da kuma ladan Allah tabaraka ta'ala na duniya da lahira wanda duka ƙarshe dai zaka ga yana wajabta wa mumini ne wato ya da wannan sallar ya kula da ita zamto ta zamto mai ado kuma ƙarshe ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya farlanta masa ma wannan sallar ga bayi domin ba yadda za ka ka iya wadatuwa ga barin sallah fashin bakin wannan maganar da za ka gane shi ba sai ka karanta littafin ibn qayyim wanda ya magana akan eh, littafin eh, madarijus salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in me yasa anan malam ya ce ba za ka iya wadatuwa ga wannan sallah yana komar da mu ga maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ju'ilat qurrata aini fi salat an sanya farin ciki na da kwanciyar hankali na cikin sallah yana cewa arishna biha ya bilal bilal hutar da mu na na aisha tace kana idan idan azanahu amrun faz'a ila salah me wannan sirri idan wani abu ya tashi da hankali sai zumbur ya fara sallah me yasa Allah ya ce wasta'inu bis sabr sai ya ce was sala saboda wannan sirrin ba a samu su sai a cikin sallah warwarewar kunci da jabalbalewar lamari to idan mutum ya rike to Allah tabaraka wa ta'ala zai warware shi to dan haka sallolin guda biyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya rarraba su a lokuta mabambanta wanda suka fi dacewa da su to an yi wannan ne saboda a cikin su ne gyaruwar imanin duniya da lahira yake shi yasa ko wanda baya yin sallah ko al-mutahawin bi salat ka tambaye shi ya yake ji a zuciyarsa na daga kunci da rashin yalwar zuciya da damuwa wanda bai san dalilin ta ba me yasa wanda bai imani da Allah da ranar lahira ba har zai sha guba ya kashe kansa ba wata alfasha da bai zo ya aikata ba ma'ana jin daɗin da kwanciyar hankalin duk ba a cikin wa'annan abubuwan da ake tunanin daɗin yake ciki sai an Allah ya ga dama sai mutum ya buɗe wa mutum kofar wani saƙo kuma sai ya sanya azabtar da mutum a cikin tsaron sa'ada din sai Allah ya haramta mu me yasa turawa yamma suke kashe kansu ba wata alfasha da suka bari face sai da suka aikata daɗin dai da ake nema da kwanciyar hankalin kuma ƙarshe za a kai makura kuma ba a same shi ba a same shi kenan ita sa'ada ɗin a hannun Allah take kuma yana sanya ta ne ga zukatan wanda suka imani ko wa zai kamun aya me Allah yake ina san aya قطعية الدلالة أفمن شرح الله صدره للإسلام وكما نعم ورد أن يكون ورن يتي حياة طيبة haka aikace hayatan tayyiba mai aikace jami'i man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min sai ce ne falanuhiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aiki na kwarai mace ne ko namiji matsawar mumini ne shi ya imani da Allah da ranar lahira Allah ya ce wallahi za mu raya shi rayuwa mai daɗi falanuhiyannahu hayatan tayyiba rayuwa mai daɗi wannan rayuwa mai daɗin wallahi ba za a taɓa samun ta sai a cikin aikin musulunci sai a cikin lagarta ta imani to malam yace in ka dauki bangaren zakka yace wa amma zakka fa innaha la tajibu ala faqir laysa indahu nisab zakawi wa innama tajibu ala al-aghniya تتميما لدينهم وإسلامهم وتنمية لأموالهم وأخلاقهم ودفعا للآفات عنهم وعن أموالهم وتطهيرا لهم من السيئات ومواساه لمحاويجهم وقياما لمصالحهم الكلية وهي مع ذلك جزء يسير جدا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من المال والرزق يكي يزا إنك ذاتك الله سبحانه وتعالى لهم سبيخين زكاة وجب أكون قوة سيتي زكاة وجب أما أكون وندا يكي موجج كي لو ذكر بتوجب أكون وندا يكي موجج وندا بملكي miƙidarar abin da ake fitar zakka ba wanda ake kiran sa nisabun zakka kuma kowace dukiya kowace dukiya akwai nisabun ta kamar yadda hau islam suka yi tafsiri a ciki kai bal amwalul ma ba kowace wace ta ji fihi zakka ba kowace wace zakka ta waje ba akwai abin da suna cikin abin da ake fitar musu da zakka akwai abin da ba a fitar musu da zakka sai shari'a ta sanya zakkar nan kawai ga waɗanda suka iya mallakar wannan amount wannan ne idara saboda ta hanyar fidda wannan zakkar ne addininsu da musuluncinsu zai cika in aka kyale su da wannan suka shigarta da wannan dukiyar ba sa fitar da wannan zakkar musibu da bala'in da zai same su a duniya da lahira Allah ne kaɗai ya sani sannan ta hanyar fidda wannan zakkar ne Allah ta'ala zai haɓaka musu wannan dukiyar domin abin da ka cire tsakani da ka baya saboda Allah to Allah tabaraka wata'ala sai ya sanya wa dukiyar taka katangar karfe gabarin wata annoba ta zo ta afka mata ta tarwatsa ta wannan wani alƙawari ne tsakanin Allah tabaraka wata'ala tsakaninsa da bayansa ga wanda ya kula da wannan haƙƙi a lokaci guda Allah tabaraka wata'ala sai ya sanya wa wannan dukiyar tsaro dangane da wanda ka iya zuwa ki mata ta'addanci sai aka ce a ɗiba a yaga ko ƙaƙa a rarraba wa mutane in dai za a ɗauka a ba da ita kamar yadda musulunci ya ce wallahi duka societies na al'umma musulmi ba su da matsala A kan wannan zargar duk matsalar da ka ga muna ciki gaban kanmu muke yi wannan la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli in shi muke yi shi yasa muke da samun matsala amma in za a karɓi zakkar yadda ta dace a ba da ita ga waɗanda suka dace da yanayin da ya dace haba tuni matsalolinmu da an warware su tuni matsalolinmu da an warware su saboda ita wannan zakar haƙƙi ne na dukiya kuma Allah tabaraka Ko ta'ala me ya farlanta a baya ba dabaran ba ba ce ba wani dabaru ba da aka haifar da shi wanda ba saukake bane daga sama kuma gata ne ga al'ummar da ake karɓar zarka a cikinsu mm. bima fihim ashabul amwal da su kansu abota dukiyar da waɗanda suke a mabukatar ko kuma wanda ka ce al-asnafu samaniya mutane eh, dangi guda takwas wanda Allah tabaraka wata'ala ya ce ya halatta a ba su zakka ya halatta a ba su zakka sannan a cikin bada zakkan nan akwai nau'i na tarbiyyar halayya da ɗabi'a ɗin, da kuma ƙoƙarin kawar da dukkanin wata matsala dangane da dukiyar sannan kuma ba da zakkar yana kankare mai zunubai sannan yana kashe fushin ubangiji ta tabaraka ta'ala kai har bala'i gama gari da zai faɗo wa mutane hana zakka duka yana cikin bala'i da zai yawaita saboda ai shi ma wa Allah ne ai shari'ar Allah ce ga abin da Allah yake ce ai sai aka fasali da ita aka ce ba za a yi ba ko kuma suka ce bari mu yadda muka ga dama ko kuma aka samu mugun mai fatawa sai ce a ai ba sai wannan kudin ai yawa ai ba sai kun abin nan akwai in aka ma yi kaza aka yi kaza ya wadatar ba a yi wa Allah tabaraka ta'ala dabara lil asafi shadid zaka ga wani zubin mutane ba sa so su yi irin wannan wani yazo yace yace yace da Allah malam raba mana gado ce to ba matsala sai na tambaye shi nace mai ana bin sa ana bin sa bashi ce a ba abin sa bashi ce to gashi kuma an yi noma sai nace to shikenan yi mun bayani ya akai akai wannan noma saboda noman da aka shayar da ruwan sama yadda ake fidda zakkarsa daban noman da aka shayar da na rani eh, eh, noman rani ne zakkarsa daban rabi da rabi an hada da can da wannan zakkarsa daban sai mu fara fitar da zakkar dukiya me Allah tabaraka ta'ala ya ce a ciki na zakka sannan domin haƙƙin Allah abun gabatarwa ne akan haƙƙul adami sannan sai a zo a jigana kuma me rabon gado suwaye masu gado wallahi sai ya tsallake saboda ya riga ya lissafa cewa maybe yana ganin cewa wani zai samu kaza wataƙila ba ya wuce kan abin da suka to kuma ya za ka yi kai wannan ka ce za ka zauna lafiya za ka yi nawa duke take ko mai ka abin nan abin da la su min la ne min juwa a dan baina ashiyatin wa duhaha za ka cinye shi shikenan ya zama labari to amma an gwammace a je can a haɗu eh amma a nan ce ba za a ba wa Allah haƙƙinsa sannan malam ya ce a lokaci guda za ka ga an tuna da wanda suke mabukata daga cin abin ban ƙari abin ban sha'awa a tsarin tattalin arziki a musulunce shine dukiya ba mallakin mai ita ba ce a'a musulunci yana kallon dukiya a matsayin cewa ajiyar Allah ce ya baka a hannunka kuma akwai salon yadda yake so ka tafiyar da shi shi yasa ce an fi umin ma ja'alakum na fi yace wa atuhum min malillahi alladhi ataku sai ya kira duke da take hannunka wadda ka tsururta da kasuwanci ko ka gada wurin gado ko wani abu makamancin haka ko ne baka kyautarta ko ka same ta ta hanyar albashi ko kasuwanci sai yace malillah dukiyar Allah kai ka wanda zai kalli dukiyar ka yace ta ce to akwai yake yake so ka kashe to dan kai zaka gaban kanka duke da ba ta ka ba a ji a kamar wani ya baka ake ku ce a'a ba yadda kake so ka kashe ba za ka kashe a'a yadda nake so kan ai kan ta'addanci to dan haka a cikin wannan akwai nau'i na wanda suke a cikin al'umma wanda su ma suna da haƙƙi Allah ya ce lisa'i wal mahrum su ma dauka a basu akwai ladan ganin ido a dauka a bayar akwai wanda a'a shi abin nan ne a ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa sai mutum ya zo ya ce maka dan Allah ba ni kai ba ka da fiƙi ba ka da tunani ka duba mana mutum nawa ne a ƙarƙashinsa ɗauki ka bashi in ya wadata shi ma ya ɗauka ya bawa wani amma wani shi ya fi so a'a sai an biyo shi ana zube mai sai bukata ta takuro ɗan uwansa sannan ya zo ya ce wani, sannan zai baya a amfani irin wannan Sai me fa'ida ta fi da fa'ida shi sa alƙur'ani ce lissa'ili wal mahrum wani zai iya tambaya wani ba ita za a iya tambaya to don haka wannan musulunci baya mancewa da su su ma yana bibiyar su ya ba su wa qiyaman li masalihil kulli kai a ƙarshe dai ana so in dai ana yin zamantakewa a tare din ya zamto cewa duk ana kokari ya za a kawo wa da juna wata matsala da za ta iya tasowa to wannan ita ce wannan shine society na al'ummar musulmi wanda Allah da manzansa suke so ba da nafsi nafsi ba shari'a tana ba mu labari a cikin nusus ɗinta cewa ranar gobe alkiyama za a yi nasu nasu ga shi mutum yanzu mun fara ganin nasu nasu kowa rayuwarsa shi kaɗai yake daga shi sai rufin gidansa akwai matsala kunna injinsa daga shi sai makocin sa ko wani kuɗin cajin nan makoci su miƙo makota su miƙo dan kwanda zai fita musu ta tsakar gida a dan kwanda zai saka ta hanya a wuce duk ba zai iya a rayuwarsa shi shi kaɗai أجاب في مسألة في ذلك ما لم يكن دفع إلا أنت جمع ولا أنت كالذكر بإذن أن تسنتج عند أكي كرباء تذكر ذاك جزء يسير جزء يسير وليكن أن تنقل من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي مثالي فيما سقط السماء العشر أعدد أكي نومة أكي سامن كفتد نوع eh ɗaya bisa nawa ɗaya bisa goma don Allah ɗaya bisa goma za ka san ma ka fitar da shi wafi ma suke da tsawani rubu al'ushir shi kuma nawa kenan abinda kuma bar ruwa aka yi mai shi kuma za a fitar da nawa don Allah ka duba kamar ma ba a so a karba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tura sayyidina Mu'az bayan ya gaya masa wannan abin da zai je sai ya ja kunnansa sai ya ce idan sun maka biyayya sun baka wannan abin da ka je karba sai iya tawakara ima amwali kakka kuskura ka karbi mai tsada a cikin dukiyarsu kamar in dabbobi ne ka ɗauki uwar garki kara ima amwali ya ce kakka kuskura in ka je kai gaban kanka kai ba ni na sa ka ba za ka je kai bayani sannan bai ɗaya a nan sai ya ce wata fi da a kan wasu ya ce sannan ina yi maka kashe ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta ma'ana ko a wurin tsaida hukuncin Allah ne aka yi zalunci wannan fa Allah ba zai to haka kawai gari banza mutum kawai zo ya cuce ka ya tafi yana ganin ya ci banza da Allah ta a ya ci banza a wurin tsaida hukuncin Allah an ce wata fi da a kan wasu wurin tsaida hukuncin Allah ba za a kamfar ba a ce a wannan aiki duk mun shiga cikin ceton Allah ne yake ai a yadda Allah yake ai haka ake yi idan aka yi bayan da Allah yake ai ba sunan da zalunci kuma wattaqi da'watal maghdub kun gani yace idan ka kalli abin da mutum Allah ya wada ka shi da shi na dukiya da dan abin da za a karɓa shi kai ko ɗan zanen wannan ya jikin da wannan zarkar da tsawon shekaru dukiyar nan ta dindinka da wannan mutum ƙarshe da an zo a masa lissafin sai shi ɗan ya masa wa'ayi ya zuga shi sai ce mai kai wannan ya yi yawa ai wannan amount sun za ka iya investing ɗinsa a kaza الشيطان يعيدكم الفقر ويحذركم من الفشل sai ya ga ya ba ka wani talauci sai ya ba ka taswifi in mai ɗan imani sai ce ku bari ku gani zuwa a ramba ka san ni na kuma kusa da kusa da zakata da ramba sai a ɗauka sai a ce ba za a je a karsa a can da an je an karsa a wani kasuwancin zai gara ke soka a kansu ko kuma raunin imanin ya daɗa daɗuwa sai sai ta kyale shi sai a shiga wani sama ba za a yi aure ba sai a ji ana toshe nan toshe can yana cewa rabbi rji'un la'alli amal da haka irin wannan a lokacin da abu ya waje ba lokacin ake fitar da shi ba a jirkintawa haƙƙin Allah ne malam ya ce wa amma siyam fa innal mafruḍa shahrun wahid min kulli 'am ka kalli bangaren azumi wata ɗaya ne fatal a watanni guda goma sha biyu na shekara yajtami'u fihi al-muslimuna kulluhum فيتركون فيه شهواتهم الأصلية من طعام وشراب ونكاح في النهار ويعوضهم الله عن ذلك من فضله وإحسانه لتتميم دينهم وإيمانهم وزيادة, وزيادة كماله وأجره العظيم و وبره العليم وغير ذلك مما رتب على الصيام من الخير الكثير ويكون سببا لحصول التقوى التي ترجو إلى فعل الخيرات كلها وترك المنكرات wata ɗaya ne a cikin watanni goma كرم biyu لا shekara تبر za su haɗu su bar asalin tushen sha'awace sha'awar farji sha'awar ciki kuma shi ma din ba wai gaba ɗaya suke bari ba iya wasu sa'o'i ne aka ce musu banda lokaci kaza zuwa lokaci kaza amma ragowar lokuta aka ba su dama su bar abinci su bar abin sha su bar abin da ya shafi farji da rana da yini Allah tabaraka ta'ala shi kuma bai bar wannan abin da suka yi ba ya tafi haka sasakai sai ya musanya musu da wata falala mai girma da kyautayi wanda yake gamamme ta fuskar addininsu da imaninsu kuma ta wannan hanyar ne za su samu kamala saboda ita fadar Allah ba za ka iya zuwa fadar Allah ba har sai ka yi kama da ɗabi'ar mala'iku shi yasa ka ga wani sirri na ban mamaki in kana so ka gane wannan ka kalli tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila al-malakut al-a'la lailatul isra zaka gane cewa al-basharul mujarrad wato zallan ɗan adam ba zai iya isa ga fadar Allah ba saboda yanayin yadda Allah ya yi jikin da tsarin nasa da zuciyar ba zai iya wato sama da ƙasa ba za ta iya haɗuwa ba da wannan yanayi da aka tashi yin tafiyar da shi sai da aka farka ƙirjinsa aka kika ƙirjin da imani da hikima aka wanke da zamzam sannan aka haɗa shi da mai rasulun amin mutu'in ko zamma amin ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمير جبريل عليه الصلاة والسلام saboda yadda aka tanade shi dan yayi tafiyar har da aka je inda shi da kansa jibril yake wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ma'ana wani tanadi ne aka yi na musamman to dan haka wannan in ka fahimci wannan to sirrin da yasa aka shar'anta maka kayi ramadan gata aka maka domin in ba a azumin nan na ramadan duk sai ba dan wannan azumin ba saboda wannan azumin shine yake mana wato service yake wa dabi'un mu yana mata garan bawul yadda za mu dawo kamar sabuwar haihuwa ka yau ni wala gasko ummu me yasa yake man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sabon shafi ake budewa saboda ta wannan ne za ka tsororci aikin da zai iya isar da kai ga ubangiji ta ba wa ta'ala a irin wannan yanayin ne wai yanzu muke ganin a cikin unguwanninmu wasu matasa sun maida wai shan azumi ya zama yayi ya zama ado wannan ce irin lalacewa ce nan cikin unguwanninmu kaga sun taru suna dafa kaga suna dafa wannan ce irin lalacewa kuma a ce za a ga daidai ƙananan yara fa abinda baka taɓa ganin babanka ya bari sun taso babanka masu mutunci a garinku malam ya ce na ga lada mai girma sannan ga nagarta wadda ba kawai a yin azumin take tsaya ba a za ta game rayuwarka gaba daya da wani wannan ma wanda alkhairi ne mai tarin yawa wanda in kana so ka fahimci wannan alkhairin mai tarin yawa malam ya ce alkhairi mai tarin yawa yana nufin li wa ana ajzi bihi as-sawmu li wa ana ajzi bihi na wani sai ya nasabta mallakar azumin ilai idafatu tashrif ni na san me zan bayar a kan haka yace yake ni na san me zan bayar a kan lokaci kana cin lokaci na ya kamata dai dole mu tsara hadisin nan <laughs> yace kuma ya sanya azumin ya zanto sababi na samun tsoron Allah ba yana nufin cewa tsoron Allah ɗin ba shi ne kaɗai abin da ake ribata a cikin azumi a abubuwa ne da yawa amma wanda yake bi ya fi su muhimmanci wanda shi ne tushe in aka rasa shi to rago ba za a samu shi ne taqwallah tsoron Allah la'allakum tattaqun wanda wannan tsoron Allah shine sirrin wato cin gajiya da moriyar alqur'ani wanda ba shi da tsoron Allah ba zai ci gajiya alqur'ani ba shi yasa yake hudan lil muttaqin sai bai ambaci wani rukuni ba a wannan gafar sai al-muttaquna domin su kaɗai za su ci gaje alƙur'ani sai shi hudun da zuttaƙi to a wurin shar'anta azumi ma sai yake la'alla kun tattaku la'alla tana zuwa fil lughati al-arabiyyati lit-tarajji kwadayi ake amma wannan lit-tahqiq ana nufin tabbas in dai kun yi azumin yadda aka ce ku yi tabbas ta wannan hanyar ne za ku samu attaqwa ta wannan hanyar ne za ku samu attaqwa Malami ce to ita kuma ta hanyar takwa ne duk wani aikin alkhairi da kaga mutum yana yi to ya samu takwa ne duk wani mummuna abu da kaga mutum ya bari ya samu takwa ne shi yasa ƴan uwa mu yi kokari mu gaya za mu haɓaka tsoron Allah saboda rai tana samun zaniya amma sha Allah in ana kula da rai wurin haɓaka tsoron Allah ta don Allah da ba za a zo ranar da za a ce ya aka yi wani ya kaza ba za ka ga an zo an yi wani crime laifin da hankali zai kasa ɗauka a ce me ya faru wannan ko ce irin bushewar zuciya ce har mutum ya iya wannan saboda sakaci wurin haɓaka tsoron duk abin da ake gaya mana na صلاة التطوع صيام التطوع تلاوة القرآن صلة الأرحام بيدها ga iyaye kyautatawa iyali kyautatawa duka idan mutum yayi tsakani da Allah to wannan yana yana yana ne yana haɓaka imanin sa ne wa ma yafalu min khairin falan yukfaru wallahu alimu bil malam yace amma dangane da hajji to za mu ga cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai farlanta shi ba sai ga wanda zai iya wannan shine asali ya ce walillahi ala an baiti man istata'a ilayhi sabila al-istita'a dan haka babu sabani akan istita'a duk abin duk magana akan istita'a duk wani sabani da ka samu sai dai a dora ta akan cewa shin yana cikin istita'a ko baya ciki misali mas'alar da ikhtalafa fiha fuqaha al-islam akan cewa shin dangane da mace masalar muharrami mace ta je haji da muharrami shin shin muharram yana cikin istita'a ko baya ciki domin ai annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim riwaya abu hurairah radiyallahu anhu ya ce la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa ma'a illa wa ma'aha hurma aw lafazin yace illa wa ma'aha du mahram to shin muharramin nan wannan wani sharadi ne a cikin istita'a dangane da mace doriya akan azzadu wa rafila ko ku a'a waccan ayar ta tsallake wannan wancan rukuni ne na musulunci don haka nan ana magana yustatna min haza safarul hajj ko ku a'a ya lamarin da sha'anin yake kun ga dai duka dai in ka je magana ce dai akan istifa'a din don haka Allah tabaraka ta'ala bai sharɗanta bai sharɗanta zuwa aikin hajji ba sai ga wanda yake da iko sai ga wanda yake da iko da ya ce kowa da kowa tsai da kwarkwata to da ba za a iya yi ya ce haka na a abin da ya shafi ya ce sau ɗaya a shekara ko shi kamar yadda hadisin al'akara ibn hadis ko yake tabbatarwa ya ce ya ce ayyuhan nas inna allaha farada alaikum alhajj fa hujju sai sai al'akara ibn hadis ya ce a fi kulli amin ya rasulullah sai ya shiru can sai ya ce ya ce alhajj marratan fil umri ومن زاد فهو تطوع يتي لو قلتها لوجبت ولو وجبت لما استطعت الحج مرة بالعمر ومن زاد فهو تطوع عن قال sannan ya ce za mu ga a cikin aikin hajji akwai alfanu da yawa na addini na duniya wanda ba iya lissafi kamar kankarewar zunubi man hajja falam yarfut رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ko sannan da abin da ya shafi alfanun ta'aruf ka je ka ga wata al'umma daban ɗan uwanka ne kun yi tarayya a cikin la ilaha illallah wani abu ya haɗa ku a wuri guda baka taɓa zuwa garin su ba su taɓa zuwa garin wataƙila kai a rayuwar kama baka taɓa yin mafarkin mutum irin wannan ba ashe akwai mutum irin wannan ma mai kaza mai kaza shi ma bai taɓa ganin irin ka ba ko Allah tabaraka ta'ala ya haɗa ku dan ka gane waye Allah wataƙila akwai alfanu na kasuwanci kulla alaƙoƙi da sauransu Ya ce don haka dai Ya ce yace ce mun yi cikakken bayani dangane da alfanun da ke cikin aikin hajji a wani wurin daban ba wannan shi ya sa Allah tabaraka ta'ala ya li yashhadu da lahum don su halarci alfanu da cin gajiya wadda gare su za ta koma a cikin wannan ibadar ta aikin hajji to bayan wannan haka ma da ce in ka ɗauki ragowar shari'o'i na musulunci wanda za ka ga dukkanin su dai wannan sauƙin da aka faɗa yana ciki wurin sauke haƙƙin Allah ko sauke haƙƙin haƙƙin bayi don haka an sanya su yadda kowa zai iya yanzu misalin kana so ka gane matsalar tuba an ce wanda suka gabace mu إذن كي ليس لسائك اقتلوا أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتابع عليكم إذن كي لا أشر أن تامنا إروا والله أشي عريفي وانا أقوكم كواعد وانا أتابعكم يا ذلك إذن الله رميه كاكا أكل حرج أجديه don haka ana buɗe ƙofa za ka ga duk mai zunubin ya mutu Allah ya ba da sa'a an kashe shi wanda babu zunubin kuma shi ne zai fita kai kuma a shar'anta maka wannan ba sai aka ce maka ka dinga istighfari to istighfari ma gagara ya gagara ya ne rana ta hudo ta fadi dare da yini ga lodin kullum muna loda kullum muna loda na cikin gidajenmu daban na hanyoyinmu daban na unguwanninmu daban na wurin aikinmu daban lori kala kala da wanda ka sani da wanda baka sani istighfarin ma gagara yake kaga duka wannan yana cikin sauƙin shari'a din shine malam ya kawo uh, ayat suratul baqara yace yuridu Allahu bikum al-yusr Allah tabaaraka wa ta'ala yana nufakku da sauƙi wa la yuridu bikum al-usr baya nufakku da kunci zamu ga wannan ta zo a siyakin fardiyatu siyami ne dan haka tunda al'ibra bi umumi lafz la bi khususi sabab ba kawai a wannan mas'alar bane haka na a cikin abwabud din kulli yace tare da haka yace idan wani uzuri ya wa bawa na rashin lafiya ko tafiya ko makamancin wannan to sai kaga ya janyo mai rangwame da sauki da da faduwar ma wasu abubuwa da Allah tabaraka ta'ala ya wajabta masa ko kuma a yanayin sai ya samu rangwame kamar qasrus salat ko al-jam'u baina بين الظهر والعصر كو المغرب والعشاء كو سور سنديا من سفر كو مطر كو نأب مكة من شم وحنا دكا ولا ينا تكين سوق إلى شريعة أي حديث من زمان وذلك يا بقى كراتين يوم ثم إذا